Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 24 ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku cewa yau ne ranar faɗakarwa game da cutar tarin huka. Kuma mutum yana yawan zufa da dare yana zufa kuma ya gan kamar yana dan ramewa sannan kuma ya ga yana zazzabi um, kaɗan sannan kuma ya gan ko yana tarin kuma yana fitar da tarin yana fitar da jini to muna tunanin cewa illa tarin fuka ne ha kuma za ku cewa an yi zaman sauraron shari'a da ake wa shugaban majalisar dattijan najeriya wato sanata bukola saraki rulin da ya bayar shine ai ita ba kotun constitutional court ba ce saboda haka ba za ta iya pronouncement akan constitution din ba Kana za mu kawo muku shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dakaran Iraki tare da goyon bayan mayakan Kurdawa na Peshmerga sun kaddamar da wani farmaki na kwato birnin Mosul inda 'yan kungiyar ISIS suka yi karfi. A safiyar yau, wasu birgiyar guda biyu daga shiya ta sha biyar ta rundunar sojojin Iraki wadda Amurka ta horas sun fara farma wasu ƙauyuka guda shida da 'yan ISIS suke rike da su a kudu maso gabas da Mosul. cikin dakaran har da wasu mayaka na kabilu 'yan mazhaban sunni inda wasu kwamandoji 'yan fashmaga suka ce suna da mahimmanci wajen rike garuruwan na 'yan sunni wani kwamandan dakarun kurdawa janar najat ali mai kula da yankin makmur ya faɗawa wa murya amurka cewa a yau ne sojojin iraki suka fara dannawa akan wa'annan ƙauyukan janar ɗin ya kuma ce dakarun na fashmaga wato ba sa shiga cikin faɗan da ake yi kai tsaye saboda ana yin shi ne a garuruwan 'yan sanni amma suna ba dakarun iraki bayanan sirri akan ƙauyukan a yau alhamis ne ministocin shari'a da na tsaro a tarayyar turai suke gana a birnin brussels akan batun karfa hanyoyin samun bayanan leken asiri da kuma tsaro yayin da 'yan sanda ke ci gaba da farautan wani da ake zaton yana da hannu a hare-haren da kai a babban birnin na belgium wanda ya kashe mutane akalla 31 wasu 300 suka samu rauni. 'Yan sanda sun fara neman mutum na biyu wanda ta yiwu yana da hannu a harin kunar bakin waken da kai a tashar jirgin kasar Melbik shekaran jiya talata a cewar rahotanni daga kafofin yada labarai na Belgium tun da fari hukumomi sun ce Khalid El Bakarawi shi ne ta da bom din da na tashin jirgin ƙasa wanda ya kashe mutane ashirin wasu dama suka samu rauni. amma rahoton bidiyo a tashar ta melbic ya nuna wani mutum tare da el din dauke da katuwar jakka a cewar jaridar lesuwar ta kasar belgium din kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana ganawa yau Alhamis da takwaransa na ƙasar Rasha Sergei Lavrov da kuma shugaba Vladimir Putin da tattaunawa akan rikicin Siriya da Ukraine. Kerry ya faɗa kafin tattaunawarsa da Lavrov cewa mutane da yawa na fatan wannan tattaunawar da ake yi a Moscow za ta taimaka wajen gaggauta kawo ƙarshen rikicin na Siriya. ya kuma kara da cewa yana fatan samun haɗin kai daga rasha wajen fuskantar rikicin yemen da libya da kuma shirin samar da zaman lafiya da ake yi a gabas ta tsakiya kera kuma ya ce yarjejeniyar siriya ta kawo ɗan ci gaba yana mai cewa tana da rauni amma duk da haka an samu raguwar tashe-tashen hankula ana sa ran kiyar zai nemi amsoshi daga rasha akan matsayarta dangane da kafa gwamnatin rikon ƙwarya a siriya A ganawarsa da Lavrov, ta yiwu Kerry ya tattauna akan hare-haren da aka kai a birnin Brussels. Sakatare Kerry ya ce waɗannan hare-haren an yi su ne ga al'ummar Belgium da kuma Turai. An ayyana shugaba Denis Sassou Nguesso na kasar Congo Brazzaville a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar Lahadin ta gabata. Zaben da ya adawa suka ce yana cike da magudi. Ministan cikin gidan kwadago ne ya sanar da sakamakon a kafar talabijin yau Alhamis da safe. yana mai cewa ingwesu ya sami kashi 60 cikin 100 na kuri'un sakamakon da aka bada a hukumance ya nuna cewa brice colelas shi ke bi masa da kashi 15 daga nan kuma sai janar jean mario michael makoko wanda ya zo na uku da kashi 14 cikin 100 na kuri'un a jiya laraba ne dai manyan 'yan adawan kasar su biyu suka ce ba su yarda da sakamakon zaben ba a wata hira da gidan rediyon faransa international mai mr makoko ya yi kira da a kafa wani kwamitin mai zaman kansa wanda zai sake kirga sakamakon daga kowane rumfan zaben na kasar daga ƙarshe sabon shugaban hukumar fifa gianni infantino ya zaɓi sudan ta kudu a matsayin ƙasa ta fari da zai fara kai ziyara a afirka biyo bayan zaɓensa da aka yi makonni uku da suka gabata Mr. Gianni ya faɗa wa manema labarai a Juba jiya Laraba cewa ofishinsa zai yi aiki da hukumar ƙwallon ƙafar Sudan ta kudu don daga martabar ƙwallon ƙafa a ƙasar. Haka kuma ya halarci wasan da Sudan ta kudu ta yi da jamhuriyar Benin, inda Benin ta tashi da ci biyu ita kuma Sudan ta kudu ta sami ci ɗaya. Infantiano ya gana da shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir a lokacin da ya isa Juba. ya kuma ce su biyan sun tattauna a kan yanayin wasan ƙwallon ƙafa a ƙasar da ke kan gwagwarmaya. Labaran duniya ke nawa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon da batun faɗarkarwa da hukumomi ke yi game da ranar yau wadda hukumar lafiya ta duniya ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta keɓe a matsayin ranar tarin huka. Ga Mustapha Nasir ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta Wari domin faɗakarwa a kan cutar tarin fuka tun a shekarar 1982 ne dai Hukumar Lafiya ta Duniya ta ƙaddamar da ranar 24 ga kowane wata na Maris domin faɗakarwa game da cutar ta tarin fuka. A wasu alƙaluma da Hukumar Lafiyar ta Duniya ta fitar dai ya nuna cewa mutane miliyan tara da dubu ɗari shida ne suka harbi da cutar ta tarin fuka a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. yayin da a ciki mutane miliyan ɗaya da rabi ne cutar ta hallaka. Jami'an kiwon lafiya a nan jihar Neja dai sun gudanar da jerin gwano domin faɗakar da jama'a game da wannan cuta ta tarin fuka. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger. Shine muna ƙara mu faɗakar da kan jama'a kan cewa kan wannan cuta ɗin su sani din dan mutum yana ya kama da wannan cutan ya san ya iya ganewa cewa ga abin da ke damunsa muna kan cewa jama'a cewa idan mutum ya ga yana tari tarin kuma ya wuce sati biyu sannan ya ga tarin bata tsaya ba mafi yawanci za a gan kila ya sha maganin ciwon tari ko ya sha antibiotic kamar su ampiclos da makamancinsa ya ga dai tarin bai tafi ba to ya yi tunanin kila ciwon tarin fuka ne so muna kuma kiran ga jama'a sai ya gan kuma mutum yana yawan zufa da dare yana zufa kuma ya gan kamar yana dan ramewa sannan kuma ya ga yana zazzabi um, kaɗan sannan kuma ya gani ko yana tarin kuma yana fitar da tarin yana fitar da jini to muna tunanin cewa illa tarin fuka ne su muna son jama'a sai su fito su zo asibitoci A jihar Niger dai mutane 1,611 ne suka kamu da cutar a cikin shekara ta 2015, daga ciki mutane 883 ne aka yi ma magani sannan mutane 66 suka mutu yayin da mutane 24 suka tsere daga ɗakin shan maganin. Babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Ibrahim Tifin ya tabbatar da cewa a yanzu dai suna da maganin cutar na tarin fuka kyauta. To tun da dai yanzu akwai magani kyauta, wurin gwaje-gwaje kyauta, fadakar da kai kawai da wayatar da kai na al'umma ne kawai ya rage mana a san cewa ga shi ga abin da ga eh, ciwon Eh, tarin kuhon ke kawowa ga inda za a samu magani abin da ya rage mana kenan. Bayanan likitoci dai sun tabbatar da cewa shigowar cutar sida ne babban dalilin da ya sa cutar ta tarin fuka ta ƙara bunƙasa a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To da an gaishe Kamal Mustapha daga batun kiwon lafiya sai kuma na shari'a. Yau ne aka koma kotun sauraron ƙarar da ake wa shugaban majalisar dattijai bukola saraki ga madina daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kula da ɗa'ar ma'aikata a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a ɗanladi umar ta ce tana da hurumin sauraron ƙarar da gwamnatin tarayya ta shigar inda take tuhumar shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki da yin laifuka tun zamanin da yake gwamna a jihar kwara shekaru goma sha uku da suka wuce ana tuhumar sanata saraki da aikata laifuka goma sha uku da suka hada da kin bayyana kaddarorinsa zargin da ya musa bayan da mai shari'a Ladi umar ya yanke hukuncin ne na tambayi ɗaya cikin lauyoyi masu kada saraki mahmud magaji ko sun gamsu da hukuncin sai ya ce eh sun ce a dawo a ci gaba da shari'a ba mu da wani haufi amma mun ga akwai wasu kurakurai a wani jawabin da ta bayar game da wannan takarda da muka shiga saboda haka za mu duba mu gani in za mu ɗaukaka ƙara zuwa court of appeal zuwa supreme court ne za mu yi. to ya ce yana da hurumi ku kuna da haufi da hurumin nasa ne. abin da yasa muke ganin cewa baya da hurumi har yanzu kuma wannan abin da ya bada eh, rulin da ya bayar shine ai ita ba kotun constitutional court ba ce saboda haka ba za ta iya pronouncement akan constitution din ba abinda za ta iya pronounce abubuwan da ke gabanta saboda haka muna ganin ta ɗan shishigi kaɗan amma yadda ta ce za mu koma ofis mu zauna mu gani in za mu ɗauka ƙara ne za mu ɗauka ƙara kuma za mu ci cigaba da ƙaran ne za mu ci cigaba. shi ma lauyan gwamnati mai tuhumar sarakin rotimi jacobs ya yi ƙorafi akan masu kare saraki inda yake cewa we had a superior argument. So they knew it's not a surprise. You cannot say the tribunal should follow 1979 constitution when we have 1999 constitution. Rotimi Jacobs ya ce mun fi su hujja mai karfi. Ya za su ce ai amfani da kundin tsarin mulki na 1979 bayan muna da sabo na 1999 wannan ne ba za mu yadda ba za a fara sauraron karar ranar biyar ga watan afrilu bukola saraki ya bayyana a kotun kamar kullum tare da sanatoci bila adadin da lauyoyi masu kare shi su tamanin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya ya san girma ya sanya bu mu zo mu ga alƙali abu ya san girma saka ya san girma ya san yabo mu zo ga alkali abu kai To yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa makwabciyar Najeriya wato Nijar inda yau aka kaddamar da majalisar dokokin kasar. Ga su lamu bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Sabuwar majalisar dokokin mai wakilai 171 ta soma taronta ne da wani bikin ganawa da junan 'ya'yanta da ya gudana a zauren Palais de Congrès a ɗazu da safe, wanda kuma ya ba da damar zaben shugaba na riƙon ƙwarya mai alhakin jan ragamar ayyukan zaben kwamitin gudanarwar majalisar dokokin ƙasa, wato Biro de l'Assemblée Nationale. Ka'idodin majalisar dokokin ƙasa sun shata cewa ɗan majalisa mafi yawan shekaru shi ke da nauyin gudanar da al'amuran wucin gadi, saboda haka aka ɗora wa tsohon firaminista shehu amadu nauyin shirya zaben mambobin kwamitin gudanarwar shugaban kungiyar ajiddn muryar matasa habila rabi'u ya buƙaci 'yan majalisar su yi karatun tanutsu don cika aikin da talakawa suka aiko su yi dokokin ƙasa sun yi tanadin durar da aka zaɓe ka ɗan majalisa ka hoto ne dama daga jam'iyyarka amma daga lokacin da aka zaɓe ka ka zama ɗan majalisa na ƙasa kenan ka zama wanda ke wakilta al'umma ƙasa gaba ɗaya to jan hankalinmu game da 'yan majalisu shine mun ga majalisa wannan da ta wuce da ta shuɗe mun ga kuma irin abin da suka aikata a cikin wannan zaure to muna fatan a ce wannan lokaci duk da mun sa akwai sauye-sauye da aka kawo da sabin huskokin da za mu gani waɗanda daga cikin su har akwai matasa muna fatan a ce sun ɗauki darasi dangance da irin abubuwan da suka wakana na asha ko kuma na artir da Allah wadda waɗanda muka gani waɗanda ban mu fatan a ce waɗannan sababbin 'yan majalisar da aka rantsar a yau su maimaita ko kuma su yi koyi da irin abubuwan da suka faru a wannan majalisa da ta shuɗe su kuma tabbatar duk dokokin da za su ɗauka a cikin ƙasa saboda shine aikin su cewa da dokoki ne waɗanda za su amfani al'umma su amfani ƙasar Nijar. 'Yan adawa waɗanda tun a can baya suka nuna rashin gamsuwa da sakamakon zaɓuɓɓukan na 21 ga watan Fabrairu da na 20 ga watan Maris ba su halarci taron majalisar ba abin da ke nufin har yanzu suna kan bakarsu. Dalili kenan da 'yan ƙasar ke kiraye-kiraye. Sunana Hadiza, Allah ya sa aici na adalci. Su kuma eh, opposition da ba samu ba su yi hankuri Allah ne shi ba da rabonsu ba radda Allah ya ba su su ma sai su samu su yi hankuri yanzu Allah ya ce ba da rabonsu ba eh waɗanda sun ka samu yanzu majority su ka su ce su rena ayan opposition dan su sun tsere su ce su rena su wannan bai yi ba kuma su yi aiki da adalci a gina ƙasa kwanciyar hankali ita ce arzikin mu. suna na fatima gero da farko dai muna gode ma allah da ya gwada mana wanga lokaci wanga rana da an ka aza wakilan gana muna fata su bi abin da al'umma ke so su bar bin siyasa su yi tsakani da allah abin da an kasa su yi a bar bambanci su yi kamar tsintsiya guda su yi aiki tsakani da Allah wannan na sa kwanciyar hankali ya zo ƙasar mu ta Nijar. Shi muke hwata. A yammacin yau Alhamis ne ake sa ran gudanar da zaben sabon kakakin majalisar dokokin ƙasa da mataimakansa saboda haka aka buƙaci jam'iyyun da ke da wakilci a majalisar su hanzarta gabatar da sunayen 'yan takararsu a ƙarƙashin gungu-gungu wato group parliamentaire. Sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. an gaishe ka Suleiman Barma har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka a ganan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Mai Malabuni babban sakataren jam'iyyar APC wadda take jan ragama mulkin Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A saboda haka malami na gaba, bismillah da tambayar ka. Hajiya, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina na neman Kafin Malamai da Bayana Karma kuma garkon jihar Kano ina kira daga jihar Nasarawa Karo yau kalgar mai malaba kasuwa yan Tumat. To tambaya ta ta farko ba ko game da wani tashin tashina da take faruwa da kasa da kasa da ake wa manya-manya a jam'iyyar musamman ma da jiran taku ta apc a satin nan ne a gwamna na a tsohon sanata na sanata na jihar kano a da abdullahi da kwankwaso ya je jihar kano ta aziya to aka dan samu matsala wanda magoya ban ka dan wani abu da bai dace ba shine ake cewar jam'iyyar apc za ta dakatar da shi sannan kuma a jihar ne jama'a an samu wannan matsala yaya ake samun wannan matsala ne sannan tambaya na na biyu shin a game da mata 'yan jam'iyyar apc kare da suna kukan cewar sun tura mota mota ta tilafi da hayaki har yanzu musamman 'yan jam'iyyar apc su ba su gani a ƙasa ba game da koke-koke da suke yi game da taimakekeniya zuwa shugabannin zawarawa zuwa ciyaleri ciyaleri haka na ɓarin shugabancin jam'iyya da shauransu kuma game da tambayar ta ta ƙarshe game da rikicin sanatoci sanata sanata bi da da ake fama a can amma shine talakawan jira suke zargin cewar akwai wata bakarkashiya a jam'iyyar apc wannan mu talaka mu da yi ba menene gaskiyar wannan al'amari ne babban bako to kafin mika ka ga alhaji mai a tambaya ka ta farko jihohi ne reshen jam'iyyar apc ta jihohi su suka ce za su dakatar da shi dr rabiu kwankwaso da ban san ko shi kuma a matsayin shi na sakatare na na ƙasa zai iya baka ansa game da wannan ba to alhaji mai gare ka to aji ya kamar yadda kika fara ansa tambayan domin shi wannan abin da yake faruwa a jiha ko a ƙaramar hukuma ko a unguwa ta jam'iyya abu ne da ya shafi wannan sashi na jam'iyya wanda ita uwar jam'iyya ta ƙasa ba za ta sani ba sai lokacin da abin ya zo gabanta kuma irin wa'annan abubuwa abubuwa ne da ake fara maganar su daga ƙasa musamman ma misali abin da ya shafi dakatar da mutum muna da kundin tsarin mulki na jam'iyya kuma ta tana da yadda za a yi sannan kuma dukkan wa'annan abubuwa da ya shafi jam'iyya mun ba ma tsallake matakai mu je mu sa baki akan abin da yake faruwa a karamar hukuma anguwa ko jiha dole ne sai lokacin da maganan ta zo wurin mutu a nan ne mu kuma za mu san abin da za mu yi a kai sannan kuma tambayan ka na biyu akan maganan mata zora na jam'iyya da suka ce sun yi kamun turin mota kuma ta tashi ta bar su so ina so kasancewar jam'iyyar apc jam'iyya ce ta ƙasa baki ɗaya na farko idan ka ɗauka daga matakin tarayya daga naɗe-naɗen da shi shugaban ƙasa ya yi na ministoci in ka duba akwai mata da yawa a ciki da kuma sauran wasu sassa na gwamnatin tarayya akwai inda ya sa mata da yawa a ciki sannan kuma idan ka koma jihohi tunda jihohin ma akwai na jam'iyyar apc kai maka sani akwai kwamishinoni mata idan kuma ka koma kananan hukumomi akwai kansiloli da ciyamomi mata sannan kuma idan kana maganar jam'iyyar apc jam'iyyar apc ita ce jam'iyya ta farko da ta tsaye da mace takarar gwamna a jiha sannan tana da sanatoci da 'ya'yan majalisar tarayya mata to kaga shi magana idan ana magana ta jam'iyya ana maganan in ana magana jam'iyyar apc ana maganan kasa baki daya ne sannan kuma akwai matakai daga tarayya da jiha da kananan hukumomi sannan kuma dukkan wa'annan akwai magoya bayan apc kuma mata suna rike da matakan iko a wurin to shugaban majalisar da fa yadda wannan kamar yadda shi ya tambaya babu wani abu a jam'iyyance wanda ake yi wa wani bita da kulli saboda ita jam'iyyar APC duk wanda yake memba ne ɗanta ne. Sannan kuma kamar yadda shi yake so ya sani jam'iyyar nan ba ta shi shigi kan harka abin da ya shafi shari'a. Idan yana magana akan maganan shari'a na shi shugaban majalisar dattawa da yake gaban kotu ga wannan ba abu ne da jam'iyyar apc za ta sa ta a ciki ba sannan kuma idan magana akan wani abu daban ne ba mu da masaniya akan wani abu a jam'iyyance da ake wani bita da kulli a kai babu shi babu wannan abu to ranka daɗe tun da ana batun kace idan abu ana yana gaban shari'a ne jam'iyyar apc ba za ta sa baki ba akwai waɗanda suke maganganun cewa misali kamar shari'a da ake wa tsohon mai baiwa shugaba shawara akan matakan tsaro a kanar da soki kotu ta ba shi beli amma kuma aka sake kama shi wasu suna ganin akan cewa da bakin gwamnati in ba aka ba mai in ba ana take doka ba me yasa za a ba da belin shi ko a kuma sake kama shi ko kuma a tabbatar da wannan akan wannan me zaka ce eh idan kika duba ajiya magana abin da yake gaban kotu kamar yadda na ce ah, shi tsohon mai baiwa ah, shugaban ƙasar shawara a fuskar tsaro kanal samba da suki yana hannun jami'an tsaro ne na farko kenan da jami'an sss da kuma efcc wanda su suke gudanar da bincike a kansa so bincike misali idan ba su gamsu da shi kansa ba su kuma suke ɗaukaka kara ko kuma su rike shi suna bin ka'idan aikinsu ne kamar yadda doka ta tanada ba wai za su je a ah, waye ne wani mara laifi aka je aka kama shi aka garkame shi aka sake shi saboda kawai an tsane shi ruwa kasan nan laifi ma kala kala ne saboda akwai laifi akwai kuma laifin laifi to mu kamar mu da ba ma sashin sashin bincike kamar misali kamar ko SSS ko EFCC wasu abubuwan ba za mu sani ba saboda su suka san wani irin tagaddu ne a gabansu wani irin bincike ne suke yi me suke so su bincika me suke so su sani so kuma alhamdulillah 'yan najeriya suna ganin sakamakon binciken da suke yi domin har yanzu din nan babu wani ko ko kuma shi kansa da yake wannan su tuhuma da suke masa na wannan kudade da aka yi almundahana da shi a ƙarya ne bai faru ba sai da a ce wane ma na bashi wane ma ya karba wane ma ya karba to kaga wannan tabbacin akwai laifin kenan so kaga babu dalili da mu 'yan Najeriya mutane da suka fito suke bincike tsakaninsu da Allah su yi gaskiya su tabbatar cewa an kwace wa 'yan Najeriya hakkinsu kuma duk wanda ya da ciki da dukiyar al'umma an kwace to mu kuma mu dawo muna zargin su da suke bincike muna gani kamar ba daidai ba ne. To batun da aka yi akan kuma cewa shi kanal samba da soki ba yanda za a iya ɗauki matakan da ya ɗauka ba tare da sanin shi tsohon shugaba janasan ba. amma sai ya zama na cewa shi kanasamba ne aka kama amma kuma shi jonathan ba a ce da shi komi ba to me za ka faɗi game da wannan akan cewa shi samba da sauƙi ke na ya ɗauki duwanin matakin don raɗin kansa ne yana ƙarƙashin wani? to ai ajiye abin da za ki duba shi aikin gwamnati ai akwai ka'ida akwai ka'ida kuma akwai abin da shugaba zai sa ka yi akwai kuma abin da kai za ka sa kanka ka yi sannan kuma akwai abin da za ka rufa wa shugaban ma kai kai abin nan gashin kanka saboda yanzu aka ce za a je a siyo makamai aka kan rubuta aka ce to ga kudin a je a siyo kudin aka baka kuma kudin ya salwanta to kuma sai a ji a kama wa farko ai kai da kudin ya salwanta a hannunka kai za a kama sannan kuma da suwa da suwa kuka ci kudin zai biyo baya domin waɗannan abubuwa da suke faruwa da ba abu ne da na son ra'ayi ko kuma na son zuciya ba abu ne na adalci saboda wannan abin da yake faruwa idan aka je arewa maso gabashin kasar na aka dubi yawan marayu da kuma mata da suka rasa mazajensu da kuma mazaje da suka rasa matansu yanzu za ki samu yara marayu wani bai san uwarsa ba bai san ubansa ba yana nan a cikin eh, camp na idps to a cikin irin wannan halin ne ake tunanin kuma ma kama an cutar da wani don an ce masa ga kuɗi a ji a siyo makamai saboda a dawo da zaman lafiya a wannan yanki kuɗi ya salwanta ana bincike kuma ana gani kamar an man laifi ko an ci hakkinsa to idan bincike za a yi bincike ba a binciken mutumin da bai laifi ba sannan duk wanda yake gidansa wanda wannan abin bai shafe shi ba ba a je aka neme shi da suna za a bincike shi ba sannan idan aka zo aka bincike ka idan baka da idan kana da gaskiya ka ba abin da bincike za ta maka ba abin da kotu za ta maka dole za ta batka so amma a cikin wani da ake ciki ba yadda za a yi saboda ko wani bambancin siyasa ko wani bambancin wani abu daban na ra'ayi ya zama ta cewar shi kenan mutum an same shi da laifi kuma an bar shi shi kenan saboda kar a yi surutu wannan ba daidai ba ne. To sai kuma makon gobe cikin yadda Allah za mu gabatar muku da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Alli daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. sakon farko ta fito ne daga idris m idris da maturu jihar yobe ka ce assalamu alaikum murya amurka ku bani dama in bayyana ra'ayina a gaskiya mun yi farin ciki da sa hannu a takardar kasafin kuɗi da 'yan majalisunmu suka yi da fatan allah ya sa mu talakawa za mu gani a ƙas sai sakon baffa haruna bajoka malamin makaranta jalingo ya ce assalamu alaikum voa hausa muna fata allah ya sa mu talakawan najeriya mu amfana da wannan kasafin da 'yan majalisun ƙasarmu suka ƙaddamar a jiya domin a baya mun sha ji ana yin kasafin kuɗi domin mu al'ummar ƙasa amma sai dai ba mu gani a zahiri ta gaba ta fito ne daga ukasha abdulsalam koko na ƙungiyar murya talaka a jihar kebin najeriya ka ce Allah ya sa kasafin kuɗin da 'yan majalisun ƙasar ta Najeriya suka amince da shi ya zama musulun bunƙasar tattalin arzikin Najeriya da walwalar al'umma da ƙarshe muna yi wa Malam Muhammadu Buhari addu'ar Allah ya yi masa kariya ya kuma ƙara masa lafiya da nisan kwana amin. Sai kuma ta haɗin gwiwa daga sani mai lange-lange da ango malamin makaranta ya wuri. Kuka ce tabbacin da kamfanin mai na Najeriya wato NNPC ya yi na cewa zai yi bakin ƙoƙarinsa wajen ganin man fetur ya wadata muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala na ƙarancin man fetur a ƙasarmu Najeriya. Sai kuma Ilyasu Muhammad Tunga Bako ka ce ga ƙoshi ga kwanar yunwa shin wannan da me yi kama ga ƙasa Allah ya yi mata arzikin mai amma tana fama da ƙarancinsa to 'yan uwana 'yan Najeriya tilas mu yi wa kanmu faɗa mu bar cuwa-cuwa a yi ƙoƙarin bin ƙa'ida ko ƙasar ta samu ci gaba da ƙarshe sai wasu ta fito daga abdulsalamu muhammadu lema tsagem ya ce assalamu alaikum doa gaskiya bai kamata wasu ƙungiyoyi su mai da yin garkuwa da mutane a matsayin hanyar samun kuɗi ba kamar yadda yake faruwa a ƙasarmu najeriya a halin yanzu ya kamata duk masu wannan hali ku nemi aikin yi domin ku tsaye da mutuncinku. yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Dakarun Iraki tare da goyon bayan mayakan Kurdawa na Peshmerga sun kaddamar da wani farmaki na kwato birnin Mosul inda 'yan kungiyar ISIS suka yi karfi. A safiyar yau, wasu birgiyar guda biyu daga shiya ta goma sha biyar ta rundunar sojojin iraki da Amurka ta horas sun fara farma wasu ƙauyuka guda shida na 'yan ISIS wanda suka rike a kudu maso gabas da Mosul. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maryam Dauda da ta taimaka min domin gabatar da shirin. Sai Julie Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Skip. Ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Jamila za su gabatar. Sai an ji ku.